Gwamnan jihar Kwara Alhaji Abdul Fatah Ahmed ya ce in banda wajen wasar kwallon kafa dukan 'yan Najeriya kawunan su rarrabe suke. Gwamna Abdul Fatah Ahmed wanda sakataren gwamnatin jihar Kwara Alhaji Isiyaka Sola Gold ya wakilta ya furta hakan ne a wajen lacar cikar Najeriya shekaru 55 da samun 'yancin kai da ƙungiyar 'yan jarida ta jihar Oyo ta shirya a hedikwatar 'yan jarida da ke Iyaganku Ibadan a jiya Alhamis. when Nigerians come together as one I cannot think of any other moment in our national life where we self-identify members of one nation. Gwamna Abdul Fattah Ahmed ya ce in banda lokacin wasar kwallon kafa da kwalab din Najeriya zai buga da wata ƙasa bai ga lokacin da 'yan Najeriya za su zama ɗaya ba kuma ba zai ce akwai wani lokacin da 'yan Najeriya za su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya ba ko kuma su yi tunanin cewa ƙasar su ɗaya. I don't want to mention names. You will recall that one of the presidents that have ruled this country in the past was so more concerned about people from, the, from that region in the administration of Gwamnan na jihar Kwara ya ce baya son ya kama sunan wani mutum, amma ana iya tunawa cewa ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin ƙasar nan ya baiwa yankin sa fifiko a wajen mulki a lokacin da yake mulkin. Except in football, when we have a football match, a match involving between Nigeria and any other country, we may never remember whether somebody is an Igbo or Yoruba. Everybody will be saying, no, no, Nigeria will be in our mind. Everybody will be jubilating. Free wine at the end of the match. This man. this is this thing. Gwamna Ahmed ya ce sai a wajen wasar kwallo idan muna wasa da wata ƙasa a lokacin ne ba wanda zai ce shi Ibo ne, Bayarbe ne ko Bahaushe ne. Kowa dai yana ƙoƙarin cewa a sami nasara. Gwamnan na jihar Kwara ya ce irin waɗannan halaye suna yin illa ga zamantakewa da cigaban ƙasar nan. Ya buƙaci 'yan Najeriya da su haɗa kai da juna ba tare da la'akari da ƙabila lardi yanki ko addini ba domin ɗorewar zaman lafiya da ci gaban ƙasa ƙungiyar 'yan jarida ta jihar oyo dai ta ma gwamna abdul fatah ahmed da vanguard of democracy wato dandamalin dimokuraɗiyya hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya